akwai mutanen da ba su yi imani da azabar kabari ba ko suna ganin idan an mutu da sai in an haɗu kiyama to dukkanin malaman sunna sun tabbatar da cewa azabar kabari gaskiya ce tambayar da ake yi cikin kabari gaskiya ce haka ma ni'imar da ake bayarwa cikin kabari gaskiya ce wanda ya mutu za a yi mishi tambayoyi a cikin kabarin shi idan ya iya ba da amsar waɗannan tambayoyin to tun nan zai fara samun connection na ni'imomin Allah daban-daban idan kuma ya kasa ba da amsar waɗannan tambayoyin babu shakka ya shiga uku tun nan zai fara gamuwa da azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ga kaburbura guda biyu yace innahuma la yu'azzaban innahuma yu'azzaban ane musu azaba wa ma ne fi kabire sai dai azabar nan da ake musu ba ane musu ita ne ba kan wani laifi da suke ɗauka babba duk da kyautar ruwaya ta zo ta nuna laifin babba ne a gurin Allah amma a idanun mutane ba su hangen laifin a matsayin wani babban laifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ɗayansu ya kasance yana yawo da gulma shi kuma ɗaya ya kasance bai sa shinge tsakanin bolin shi da jikin shi bi ma'ana yana bolin bolin na dawowa ga jikin shi bai kiyayewa da yadda yake boli sai bolin ya dawo ya ɓata jikin shi da kuma suturar shi to a haka sai Allah maɗaukakin sarki ya musu azaba har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba don kada ku ƙi turbuɗe mamatanku ba da na roƙi Allah ya jiyar da ku sauti na azaban ƙabari. mala'iku biyu ne za su zo annabi ya siffanta su malakani aswadani azraqan masu tsananin baki ko masu tsananin jajayen ido duniya ba abin da ya je idonsu za su tarar da kai a cikin ƙabari. su maka tambaya ma rabbuka wane ne ubangijinka kada ka ce ai zan haddace rabbi Allah wallahi idan baka bauta ma Allah a nan duniya ba ko da ka haddace rabbi Allah idan ka je cikin kabari ba za ka iya karɓa wannan tambayar ba domin a cikin kabari ba a ƙarya duk wanda ka waye gari ka zamo kana bauta ma a bisa doron ƙasa idan aka tambaye ka a cikin kabari shine za ka faɗi sa'annan su tambaye ka wa ma dinuka menene addininka idan ka kasance kana bisa addinin musulunci wanda annabi Muhammad ya karantar sai ka ce diniyar islam addini na ne musulunci idan ko kana bisa wani musulunci na daban fa wanda makiraya zuwa ƙofofin jahannama suka kire ka kabi ka karɓa musu sai ka faɗi sunan wanda ya kire ka ka karɓa. wallahi ba za ka iya karɓawa da sunan musulunci ba waɗanda suka yi addinin musulunci tsantsashi addinin nan da annabi ya karantar da sahabban shi ya ce al Yau akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wanda yi irin wannan musuluncin shi kadai ne zai iya bude baki ya ce diniyar islam wanda ya wani musulunci sabanin shi fa to anan zai faɗi irin musuluncin da ya yi sannan su tambaye shi wa ma ilmuka menene iliminka sai ba su amsa na karanci physics a rayuwar duniya na karanci geography na karanci anatomy na karanci embryology na karanci geology na karanci menene accountancy duka na iya to me ka sani cikin qur'ani ko bai sani ba la haula wala quwwata illa billah don haka 'yar uwa musulmi wajibi ne gare ni gare ka duka mu tashi mu ga cewa mun san addinin mu ba mu da uzurin da za mu baiwa Allah Allah ya raya mu ya ba mu lafiya ya ba mu ni'ima daban-daban mun wayi gari mun je mun yi karatun boko mun yi digiri mun yi masters wasu mu sai PhD wasu sun kai har professors a ce wai bamu iya sallah ba ko bamu san wata ibada daga cikin ibadodin da Allah ya aza muna ba wallahi ba mu da wani uzuri wajibi ne gare ni kuma wajibi ne gare ka mu tashi mu nemi ilimin addini al-ilmu qabla al-qawli wal amal idan ka iya bada amsa ai ilimi na shine littafin Allah ya Allah na haddace hizib talatin sa'annan sauran talatin din ma ai ban aji ba kullun tilawa nake ina budawa ina karantawa a duk sati sai na sauke alqur'ani sati biyu duk sai na sauke alqur'ani a wata duk sai na sauke alqur'ani ko a kwana uku duk sai na sauke alqur'ani kullun hizib 20 kenan ko sa'annan ina karatun hadisa annabi na yi karatun bukhari na yi muslimu na yi abu dawuda ina cikin tirmizi ne ajali ya ɗauke ni sai ka ba da amsa mai kyau ka ga sakamako mai kyau za su tambaye ka kuma wa ma sha'anu hadhal ladhi bu'isa fikum menene sha'anin mutumin nan da aka aiko cikinku? wato annabi muhammad ka yi imani da shi ko baka yi imani da shi ba anan za ka ba da amsa na yi imani da shi kuma na bi sunna shi a lokacin ma wajen karantar da hadisan shi wani lokaci aka dake mu wani lokaci aka ɗaure mu wani lokaci aka zage ni ina ƙoƙarin karantar da sunna kuma dukiyata idan na karɓa salari nikan kasa shi kashi uku kashi ɗaya in bashe shi wajen karantar da hadisa annabi haka salari na ya ƙare ya Allah sai ka riƙa ba da amsa a haka wanda ko bai bai sassabto da kan shiga karatun hadisa annabi ba fa bai kula da annabi ba ba abin da ya dame shi da annabi sai ce wallahi ni ban san annabin ba kwata-kwata ban ma san shi ba la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wallahi yan uwa musulmi akwai hasara mai girma ga duk wanda ya yi sake sunnar annabi ta kuce mishi a rayuwarka kamar yadda sunnar annabi ita ce gabanka ita ce bayanka damanka da hauninka ko ina naka ya kasance kana da bibiye da sunnar annabi duk inda kawai ga sunnar ce kake gani idan dai kana so ka tsira domin baka da tabbas na yoshe mutuwa za ta ɗauke ka wani na nan na rayuwa a yanzu amma wallahi bai da rabon ya ga shan ruwa a yau ko da ake kiran sallah na buɗe baki a yau za a yi kiran sallah alhali yana cikin kabari wani jiya an yi tafsir da shi amma kuma yau ba da shi ake tafsir ba jiya kakon idan ka ɗaga kanka za ka ga rufin ɗakin ka ko ga ac ga pop ga menene ba mamaki ko da kake daga kanka yau zai ka ganka kwance cikin kabarinka kullum ri'in musabbihun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na ali ka kula mutuwa tana nan tare da kai a koyaushe asbab na mutuwa sun fi gashin da yake bisa kanka yawa suna nan da bibiye da kai a koyaushe Allah madaukakin sarki ya buƙace ka wallahi zaka karba shi idan ka mutu yau ya za ka karba tambaya cikin kabarinka in irin su ummul mu'mini da Aisha suna kuka suna faɗin ba su san aikin da suka aikata ma Allah ba suna tsoron ya za su cin ma Allah matar da aka tambaye annabi wane ne ya fi soyuwa gare ka ya ce abubakar wane ne ya fi soyuwa gare ka ce aisha aka ai cikin maza ake nufi sai ce abubakar wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari mala'ika jibrilu bai taba kawo mishi wahayi yana cikin mayafin ɗaya daga cikin matan shi bayan ba aisha ba amma tunanin take mai ta aikata ma Allah ga irin su Salmanul Khairi ibn al-Islam al-Farisi dattijon da ya fi shekara 350 a duniya babu abin da yake su face annabi ya yawon duniya ƙasa wa ƙasa wajen neman annabi tun ba a aiko annabi ba neman annabi yake yi har aka aiko annabi ya haɗu da annabi ya kasance tare da annabi a yaƙoƙa daban-daban mutuwa ta zo mishi kuka yake yi ya zai haɗu da Allah to balle ni ko kai shi ya muke tunani da mu? me yasa muke barin duniya tana mu? alama ba mu san akwai yinin lahira ba yau la tajzi nafsun an nafsin shay'a yini ne wanda wata rayuwa ba ta amfana ma wata rayuwa da komai wallahi ban amfanin ka baka amfani na uwa ba ta amfanin ɗanta ɗa bai amfanin uwa ba wanda yake so ya ga wani ma a wannan yinin yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni wallahi yini ne wanda kowace rayuwa gudun wata rayuwa take dan uwanka da in ka ganshi a yau a nan duniya kana murna ka ga dan uwanka wanda ke taimaka maka idan kana cikin bukata ko wata matsala ya fitar da kai to a kiyama da ka hanga ka hange shi gudu kake shi ma gudu yake yi wallahi mutum can zai hango mahaifiyar shi yana hango ta sai ta juya shi ya juya ba mai son ganin wani wata kiyayya ce a wannan yinin ki tsakaninsu zai gudu ya bar matar shi kuma zai gudu ya bar 'ya'yan shi mata da 'ya'ya su ne ka ɓata lokacinka a duniya don ka jiyar da su daɗi ko ka watsar da addinin Allah to za ka gudu a wannan yinin ba za ka so su ba ba za su so ka ba likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowannen su a wannan yinin yana da wani al'amari wanda ya isan mishi bai son haduwa da dan uwa wallahi haka wannan yinin zai kasance yini ne wanda yake mai tsananin hatsari da sukan masu imani na gare masu takawa suna da yaƙini ga wannan yinin me ke nuna yaƙinin su ga wannan yinin ƙoƙarin yin aiki sun jajirce ba dare ba rana suna ƙoƙarin yin aiki domin abin da za su girba a cikin wannan yini kai ku da kai kwance ka saki jiki sallah ba kai a cikin lokaci azumin ma dai gashi nan babu bibiyan ƙa'idodin azumin ana azumi ana ta gulmace-gulmace da sauransu aikin alkhairi babu ko ɗaya baka ciyar da miskini ko baka barin a ciyar da miskini baka ciyarwa wajen ɗaukaka kalmar Allah kuma baka barin a ciyar babu wani aikin alkhairi da ya sha maka kai kullun tunaninka ya za a yi dubu na su koma miliyan ya za a yi miliyan su koma min miliyan ɗari ya za a yi miliyan ɗari su koma min biliyan kullun tunaninka kenan hatta a takal yaqin har sai da mutuwa ta zo maka kawaye gari ga ka a cikin kabari ka fito a cikin kabari aka yi busa a cikin kafo ka fito ka samu kanka a farfajiyar kiyama babu abin da yake tare da kanka tare da kai face manya manyan ka. Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda wasu fuskoki za su kasance a cikin wannan yinin wujuhun yawma izin alaiha gabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara wallahi fuskokin za su tashi da kura sa'annan ga su da baki da alama ta wulaƙanci, za su tashi suna ɗoyi ba wanda ke son su matso shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ika humul kafaratul fajara su ne waɗanda suke butulce ma Allah kuma su ne makiya gaskiya duk aikin gaskiya idan ana kiran su ba su zuwa mai ƙoƙarin janyo su zuwa ga addinin Allah shine babban makiyinsu mai ƙoƙarin durmuye su cikin duniya suna su koma bayan duniya kurum shine babban abokinsu kuma shine babban amininsu shine na hannun dama gare su to za su tashi fuskokinsu suna cikin kura za su tashi daga dubin fuskansu za ka ga akwai alaman ƙasƙanci da kura kuma kusancin ka da wani mutumin kirki wallahi ba zai amfane ka ba ba mamaki sai ce to ayyaya na babban malamin addini ne shine babban limamin unguwarmu ko ko kuma kakana shine wane wallahi ba zai tsirar da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin duk da khalilu rahmani annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam maji dadin Allah la haula wala quwwata illa billah wanda Allah ya siffanta da cewa shi kadai al'umma ce ta musulmi wanda abbanir Kaba shi ya gina ɗakin Kaba tare da dan shi annabi Isma'il shi annabin Allah dan shi annabin Allah jikan shi annabin Allah kama kunnan shi annabin Allah kuma da Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya halicce shi duniya ba wanda ya kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama annabi Ibrahim tare da haka ranar tashin kiyama zai tashi ya ga mahaifin shi azara yalka ibrahimu abahu azara yau qiyama wa ala wajhi azara kasaratun wa gabara alhalin fuskan azara tana cike da ƙura da wulaƙanci kaga ya daidai da wujuhun yau izin alaiha gabara tarhaquha qatara ula'ika humul kafaratul fajara to idan haka za ta faru ga azara ina gari ka wane ne ke gari ka wanda ke da kusanci ga Allah kamar annabi Ibrahim to yana cikin yaƙini da lahira ka kasance mai aiki lima ba'adal mauti domin abin da za ka riska a lahira kada ka wayi gari tun safe aiki kawai kake wahalhalu kawai ba ka gabas ba ka yamma ba ka kudu ba ka arewa idan marice aka lalaba sai a tarar da cewa aikin ka gabaki ɗaya babu aikin Allah ciki wallahi ka taɓe kuma ka yi hasara idan ka kasance a haka Allah maɗaukakin sarki ya tsare to sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana muna irin sakamakon da masu taƙawa za su samu tunda sun yi imani da gaibi sun tsayar da sallah sun ciyar da dukiyarsu sun yi menene su yi menene to sai Allah maɗaukakin sarki ce ula'ika ala hudan min rabbihim